inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa yi ma waya na rasuwa Allah ya ji ƙanki wannan wayan ta riga ta mutu Allah ya ji kuɗin sayan wani in kuma akwai wanda zai iya taimakawa sai Allah ya ji ƙanki Allah ya ji ƙanki Assalamu alaikum jama'a. Ni ne dai naku mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu, jarumi a masana'antar Arya Comedians, jarumi a fim ɗin sirrin kyau sannan jarumi a fim ɗin ruhin tausayi. To na san da yawan jama'an mu ba su san cewa mun saki ruhin tausayi ba. To ruhin tausayi episode 1 yana nan kai tsaye muna kallon shi a YouTube channel mai suna tashar gargajiya. Ku je ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Bayan haka sirrin kyau kamar yadda kuka sani muna sake shi ranar alhamis to shi kuma ruhin tausayi ranar laraba muke sake shi yawwa to a yanzu haka episode 13 eh, sirrin kyau mun sake shi a youtube yana nan youtube channel dina inda muke kallon bidiyon nan sannan kuma ruhin tausayi yana can eh, tashar gargajiya ku je ku kalla shi ma kun san kamfanin mu ba ta fim din banza to sannan kuma bayan haka ina neman alfarmin masoyan wa'annan fina-finan biyu na faɗin duniya ruhin tausayi da sirrin kyau da ku zo wani channel ne na karɓi tallan shi kuma na alƙawarin cewa insha Allah za a samu subscribers dubu ɗaya idan na yi wannan bidiyon to ni na san cewa za ku za ku za ku ya zan ce za ku sa ni ba za ku sa ni na ji kunya ba yawa sunan channel ɗin a ah, Ababa Tech Ababa Tech za ku ga na rubuta a cikin screen yanzu kar ku sa na ji kunya na san cewa za ku yi subscribing sannan kuma a description din video nan akwai link din channel din kawai subscribing za ku yi in kun yi wannan subscribing din kun gama da ni alƙawari na yi na ce in dai na yi video nan zan samu in kuma ban samu ba a kai ni kotu in ci duka to masoya na don Allah ku sa in ci duka ni dai kawai kuma subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa ababa tech na gode na gode na ku na ku a aku mazoyinku mazaje